Sashen Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fata an tashi lafiya. Baba Yakubu makeri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Litinin 25 ga watan Yulin shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su ga babale da kanun labarai. Masu kula da lamura sun bayyana faifan bidiyon da 'yan ta'adda da suka yi garkuwa da fasinjoji akan hanyar Kaduna zuwa Abuja a matsayin wani sabon salon jan hankalin al'umma da kuma hukumomi. Hukumomi sun faɗa jiya Lahadi cewa mutane sha bakwai ne suka mutu bayan da wani kwale-kwale da ke ɗauke da ɗumbin bakin hauren ƙasar haiki ya kife a gaɓar tekun Bahamas Rasha ta amince jiya Lahadi cewa ta kai hari da makami mai linzami kan tashar jiragen ruwa ta Odessa ta tekun Bahar al-Aswad da ke Ukraine bayan da ta amince a ƙarshen makon jiya cewa za a iya sake fitar da hatsin Ukraine daga birnin. Kanun labaran kenan kamar yadda kuka je a cikin kanun labarai Malam Tukur Mamu mai shiga tsakanin iyalan mutanen da aka sace da ba 'yan bindigan da suka sace mutane a cikin jirgin kasan Abuja zuwa Kaduna ya tabbatar da sahihancin bidiyon da ake yadawa. muna cikin wani yanayi na tashin hankali na kuka tun daren jiya zuwa yau iyayenmu yan uwa abokanan arziki mala isa wallahi tallahi duk wanda ya kalli wannan wallahi sai ya zuba da hawaye yan bindiga kuma sun kashe 'yan sa kai guda biyar a garin nema da ke karamar hukumar gasar a jihar taraba suka kuma yi awon gaba da garke shanu sama da biyu nan da kwanaki kaɗan ma insha Allah za a ƙara kuma turo a jami'an tsaro za mu tabbatar da insha mu Allahu wannan wuri dai an samu zaman lafiya da kuma taraba ma baki da Allah yarda ba ma yankin Baligasul ba. Kamar kowace safiyar Litinin yau ma muna tafe da shirin ciki da gaskiya wanda Sarfila Hashim gubal zai gabatar. To amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Masu kula da lamura sun bayyana faifan bidiyon da 'yan ta'adda da suka yi garkuwa da fasinjoji akan hanyar Kaduna zuwa Abuja a matsayin wani sabon salon jan hankalin al'umma da kuma hukumomi. A cikin hirar shi da murya Amurka masanin harkokin tsaro Group Captain Sadiq Abubakar Shehu ya bayyana cewa akwai buƙatar karatun ta nutsu idan ana son a shawo kan masu tada hankalin da kuma kawo ƙarshen ayyukan ta'addanci a ƙasar. To a ganin su ne abin da suke so su cimma da wannan sayan bidiyo shine su kawo abin da a yaƙi ake kira psychological warfare wato kai amfani da wata wata dabara wadda za ta sosa zuciyar mutane. Duk wanda ya ga wannan bidiyo a gaskiya dole ran sha ya sosu ko kai kana da dan uwa ne ko baka da shi dole ran ka ya sosu. To wani lokaci idan ka kawo dabara wanda take sosa rai za ka matsa ma shi wanda kake magana da shi ya ɗauki wani mataki. Mataki da muka duba shine kaga daga farko da suna maganan a saki mutanen Su abin ya koma koma kamar ma ba sa maganan sakin mutanen su yanzu sun fi maganan kuɗi kaga duk in kana da kana da dan uwa ko wani baba ko wani mama ko wani kani ko wani da yake cikin wannan abun in kaga wannan abun duk inda zaka je ka samu kuɗi dole ka je ka biya ka nemi hanya da zaka bi ta baya ka je ka ba su kuɗi su kan maka mutane. Quite a lot is done. Babban hafsan tsaron Najeriya General Loke Rabo ya ce suna nan suna abubuwa ta karkashin ƙasa domin shawo kan wannan matsala kuma babban abu mai mahimmanci ma'anan ne suna aiki tare da sauran masu ruwa da tsaki a fannin tsaro don kamo tare da gurfanar da duk waɗanda suka tafka wannan aika-aika a gaban kuliya. Those behind that dastardly act must be brought to justice. Rahoton wakilin sashen Hausa mai ɗauko rahotannin harkokin tsaro Hassan Maina Kaina muna ɗauke da ƙarin bayani bayan labarai. Hukumomi sun faɗa jiya Lahadi cewa mutane sha bakwai ne suka mutu bayan da wani kwale-kwale da ke ɗauke da ɗumbin bakin hauren ƙasar Haiti ya kife a gabar tekun Bahamas, yayin da karin 'yan Haiti ke ƙoƙarin isa Amurka don gujewa tashe-tashen hankulan ƙungiyoyin daba da kuma fatara a ƙasar. Firaministan Bahamas philips Davis ya shaida wa taron manema labarai cewa tawagar masu aikin ceton sun gano gawarwakin mutane sha bakwai ciki har da wani jariri, sannan an ceto mutane ashirin da biyar. Davis ya ce hukumomi sun yi imanin cewa suna cikin wani jirgin ruwa mai ɗan gudu da ya nufi Miami ta jihar Florida da ke Amurka. Ya ce mun yi imanin cewa jirgin ya kife ne a cikin teku. Kwamishinan 'yan sandan Clayton Fananda ya ce kimanin mutane 60 ne ke cikin jirgin kuma ana kyautata zaton wasu mutane da dama sun ɓace. Hukumomin Bahamas sun ce an kama mutane biyu dukansu daga Bahamas bisa zargin yin safarar mutane ta barauniya hanya. Rasha ta amince jiya Lahadi cewa ta kai hari da makami mai linzami kan tashar jiragen ruwa ta Odessa ta tekun Bahar al-Aswad da ke Ukraine bayan da ta amince a ƙarshen makon jiya cewa za a iya sake fitar da hatsin Ukraine daga birnin. Mai magana da yawan ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Maria Zakharova ta wallafa a shafinta na Telegram cewa makami mai linzami kira kalibir ya lalata kayayyakin sojoji a tashar jiragen ruwa ta Odessa tare da wani gagarumin hari da aka auna wurin. Tun da farko Rasha ta musanta hannu a harin na rana Asabar da ya zo kwana guda bayan da Rasha da Ukraine suka sanya hannu kan yarjejeniyar da ke baiwa Ukraine damar jigilar miliyoyin ton na hatsi daga tashar ruwanta da ke tekun Bahar al-Aswad. Sai dai kawo yanzu dai ba a bayyana dalilin da ya sa Rasha ta janye ta ba tare da amincewa da kai harin na makami mai linzami. Shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky ya caccaki Rasha kan yin barazana ga yarjejeniyar hatsi. To an jima kaɗan da zai shigo da ci gaban labaran duniya. Shugaban kamfanin jaridar Desert Herald da ya shiga tsakanin 'yan bindiga da iyalan da aka sace musu yan uwa da a cikin jirgin kasa daga Abuja zuwa Kaduna. Malam tukur mamu da 'yan uwan na waɗanda aka sace sun tabbatar da cewa faifan bidiyon da ake yadawa ta yanar gizo wanda 'yan bindiga suke dukan mutane sahihi ne saboda sun ga 'yan uwansu a ciki. Ga dai Isa Lawal Ikara da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto. kukan wasu daga cikin mutanen da 'yan bindiga suka sace a jirgin kasan abuja zuwa kaduna kenan kamar da yadda ake ta yadawa kuma shugaban kamfanin jaridar desert herald malam tukur mamu ya ce faifan bidiyon sahihi ne sai dai kuma duk da haka ya ce ba zai sake tsoma baki game da wannan magana ta sakin mutanen da 'yan bindigan suka sace ba sai dai idan gwamnati ta sauya salo. Wannan bidiyo yana da sahihanci kuma duk abin da ke ciki gaskiya ne su suka yi shi ina son tabbatar maka kuma ai ya tabbatar da duk maganganun ma da nake faɗa. Malam Sani Lawal ɗaya ne daga cikin 'yan uwan waɗanda 'yan bindigan suka rike har kawo ya zuwa yanzu. kuma ya ce ya ma ga 'yan uwan a cikin wannan faifai na mutanen da 'yan bindigan ke ta faman dukansu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na dade ban ga tashin hankali ba da damuwa da masifa irin wannan a duniya babu tantama yan uwanmu ne ni na ga kanina na ga sauran yan uwa suna cikin wani yanayi mummuna bayan sakin mutum bakwan nan na baya kun kara magana da ko dai su waɗanda suka kama mutanen nan ko kuma ita gwamnati to ina tabbatar maka da mutanen nan sun kira kusan ɗaiɗaiɗaiɗai suna kiran mutane suna cewa su zo su yi magana saboda yan uwansu su dawo musu don gwamnati ta gaza gaza abinda suka faɗi mana kenan duk bayan fitowar bidiyon nan wani hali kuke ciki wallahi wallahi malam isa muna cikin wani yanayi na tashin hankali na kuka tun da ran jiya zuwa yau iyayenmu yan uwa abokanan arziki malam isa wallahi tallahi duk wanda ya kalli wannan wallahi sai ya zuba da hawaye kana ganin mutum da ka sani yana da kima da daraja Kan ga mutum ya koma wani a wani halitta daban wallahi dole ka damu to ko ta yaya za a kawo ƙarshen wannan matsala ta tsaro babban kuskure da muka fara yi na farko a hukumance an yi sake an biri yan boko haram da iswap sun tattaro daga maiduguri sun shiga cikin dajin na'ija. dajin na'ija din nan yana da sarkakiya sosai sannan kuskure na biyu da gwamnati suka yi wayannan yan ta'adda sun yi assimilating da fulani wanda suke garkuwa da mutane to ina tabbatar maka in ba an bi wannan abun da basira ba to gaskiya ta tabarbarewar tsaro yanzu aka fara samu dole fa mu tsaya mu samu mafita kuma mafitan nan wallahi wallahi ina tabbatar maka ba karfin soja ba ne. tsakanin watanni hudu kenan dai da sace waɗannan mutane a jirgin ƙasan abuja zuwa kaduna kuma har ya zuwa yanzu 'yan uwan mutanen sun ce akwai akalla mutane arba'in da uku cikin waɗanda aka sace sama da 60 tun a farko isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya To Allah kyauta a gaida Isa Lawal Ikara da wannan rahoton. Ana tare ne dai da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sa'annan za ku kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gido da suka hada da Facebook da Twitter da Instagram. Yanzu kuma ga baballe da ci gaban labaran duniya. Shugaban ƙasa Amurka Joe Biden yana murmurewa da kyau sakamakon kamuwa da cutar covid-19 da ya a makon da ya gabata kamar yadda likitan sai ya bayyana jiya lahadi dr kevin o'connor ya faɗa a cikin wata sanarwa cewa alamomin biden na ci gaba da inganta sannan a hankali yayin da ciwon makogaro shine babban ciwon da ya rage o'connor ya ce har yanzu muryarsa tana toshewa likitan ya ce mai yiwuwa ciwon makogaron na biden saboda jikinsa na kawar da kwayar cutar ne yana kira da ci gaban mai karfafa gwiwa ya ce ainihin alamomin cutar na shugaban kasar da suka hada da zubar majina tari da ciwon jiki sun ragu sosai yayin da bugun jini hawan jini yawan numfashi da zafin jikinsa duk sun kasance daidai sakatariyar baitul mali janet yellen ta ce tattalin arzikin amurka yana raguwa amma ta bayyana cewa yadda ake daukar ma'aikata manuniya ce cewa kasar bata shiga komadar tattalin arziki ba Yellen ta yi magana jiya Lahadi a shirin Meet the Press na gidan talabijin ɗin NBC kafin a fitar da wasu rahotannin tattalin arziki a wannan makon da za su ba da haske kan tattalin arziki da hauhawar farashin kayayyaki yawa kawanya a halin yanzu da kuma barazanar karuwar kudaden ruwa. Akwai yiwuwar za a fitar da rahoton na manyan hukumomin Amurka a ranar Alhamis ɗin nan lokacin da ma'aikatar ciniki za ta fitar da kiyasin farko na fitowar tattalin arziki a cikin kwata tsakanin watan Afrilu zuwa Yuni. Wasu masana tattalin arziki sun yi hasashen cewa zai iya raguwa a kwata ta biyu a jere. Shugaban ƙasar Brazil Jair Bolsonaro ya gabatar da ƙudurinsa na sake tsayawa takara a hukumance a watan Oktoba mai zuwa, lamarin da ya bashi watanni uku don rufe gibin da aka bashi a ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a domin yin nasara. Jami'ar Liberal Party ta amince da takarar Bolsonaro a hukumance a babban taronta a filin wasa na Rio de Janeiro. Shugaban mai ra'ayin mazan jiya ya shafa watanni yana yakin neman zaɓe yadda ya kamata, yana zagaye ƙasar don farkar da magoya bayansa da kuma tunatar da masu kada ƙuri'a dalilin da ya sa ba za su goyi bayan abokin hamayyarsa ba, tsohon shugaban ƙasar Luis Inacio da Silva mai sassaucin ra'ayi. Jiya Lahadi Rishi Sunak ya yi alkawarin ɗaukar tsauraran matakai kan cana idan ya zama Firaministan Birtaniya na gaba, yana mai kiran babban ƙasar mai faɗa a jiya Asiya. barazana ta ɗaya ga tsaron cikin gida da na duniya. Alkawarin tsohon ministan kuɗin ya zo ne bayan da abokiya hamayyarsa a zaben don jagorantar jam'iyyar conservative Liz Truss ta zarge shi da zama mai rauni kan China da kuma Rasha. A bayan jaridar Global Times ta ƙasar China ta ce, Sunak ne ɗan takara ɗaya tilo a fafatawar da bayyanannen ra'ayi game da bunƙasa alaƙar Birtaniya da China. a gaida baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Tubadalla yanzu kuma bari mu sake waiwayan rahotanninmu. Wasu 'yan bindiga sun kashe 'yan sa kai guda biyar a garin Nema da ke karamar hukumar Gasol a jihar Taraba kuma sun yi awon gaba da garkin shanu sama da biyu a garin Amar wani matashi da ya nemi a saka ya sunansa ya ce 'yan bindigan sun zo ne akan babura da bindigogi masu tada hankali ga muhammad salisu garba da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto A Najeriya da ya biyo bayan da 'yan bindiga suka sace mutane sama da goma a wani yanki na wurno da ke jihar Sokoto da ke tarayyar Najeriya. Hailau dai 'yan bindigan sun koci gaba da cin karensu ba babbaka a jihar Taraba a yankin Bali da kuma Gasol. Garin Diga da ke karamar hukumar Bali a jihar Taraba. 'Yan bindigan nan dai suka tarwatsa al'umma mazauna yankin garin suka kwashe musu dabbobi da nasu da na makwabtansu suka sake nausawa gaba kaɗan inda suka zo karamar hukumar Gasol da ke jihar Taraban nan ma dai kamar can baya suka datse wani gada wadda suka yi awon gaba da shanu sama da garke biyu wani mazaunin yankin wadda lamarin ya auku a idansa ya ko bayyana mana yadda lamarin ya faru tare da alkawarin cewar ba za a ambaci sunansa ba ta wayar talaho. Yan fashin daji sun dase wato gada da ta hada garin a nema malam baba a abin bakin ciki su yan bindiga ka fatattaki su yan tiridin gawa abin da aka yi a wannan wuri gawaki mutane biyar ne. A yankin sandir da kuma da ke karamar hukumar Gasol a jihar Taraban ha'ilau yan bindigan ne dai suka datse wani gada da ya sada al'umman yankin ƙauyen da ma na cikin garin inda kuwa suka yi awon gaba da shanu sama da garke biyu wani mazaunin garin mai suna isa ya koyi kokari ya shaida min yadda lamarin ya faru a yankin sandirde da ke karamar hukumar gasol duk a jihar taraban ya ta'adda ne suka shigo misalin karfe uku da rabi ne suka zo da kakin soja a jikinsu da bindigogi masu tada hankali duk lokacin da suka buga bindigan nan sa ko ta ina zaka ji karan harsasai ne kawai kowa ya gudu ne ya nemi mafaka ta inda harsashi zai same shi ba suka kwashe mana dabbobi da namu na mutanen gari da shanu wasu makiyaya kuma ke bayan garinmu duka sun hada sun kora sun tafi. to ko menene ma mahukuntan jihar za su ce akan wannan batu honorable abdulsalam gamba mubarak da ke zama dan majalisa mai wakiltar bari da gasol a Majalisan wakilai na tarayyar najeriya ya ce lallai suna da labarin ko wannan lamarin amma dai an tura jami'an sojin sama da ma na ƙasa a wannan yankin ya koyi kira ga gwamnatin tarayya don su shigo cikin lamarin maganan tsaro a yankin bali gasol da kuma makwabtanmu a gefen plateau a hali da muke ciki a yanzu dai akwai su a wasu wurare da suke adaban mutane nan da kwanaki kaɗan ma insha allahu za a ƙara kuma turo a jami'an tsaro za mu tabbatar da insha mu Allahu wannan wuri dai an samu zaman lafiya da kuma taraba ma baki da Allah yarda ba ma yankin bali gasol ba. A yanzu haka dai garin Didda da garin Barau da ke karamar hukumar Bali rigar Alhaji Sandari da garin Baba Nafi da kuma garin Annema a karamar hukumar Gasol sai kuma garin Kambari da Bellogo da kuma jabjab a ƙaramar hukumar Karim Lamido duk a jihar Taraban. Wannan yanki ne wadda 'yan bindiga ke cin karen su ba babbaka tare da ɗorawa al'umma mazauna wannan yanki haraji domin a basu su ci gaba da hidimominsu na yau da gobe musamman harkar gona. Lado Salisu Muhammad Garba, muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya. To a gaida Lado, yanzu kuma ga shirinmu na gaba. ma salamu alaikum. Masu raro mu da shirin ciki da gaskiya da kan taɓo lamarin bin kadin waɗanda aka zalunta ta ɓangarorin aiki, kasuwanci, riƙe gadon marayu rashin cika alkawari da dai sauransu. A sabon shirin za mu kamo korafin wasu mawakan yi da suka tunkari shirin nan gabanin hawa arfa na hajjin nan na shekarar 2022 wato hijira ta 1433 da ya kammala. Ku biyo mu cikin shirin. suna Sunana Sarfil Hashin Gumel. sha'irai ko mawakan yabo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su biyar da suka lashe gasar baituka da aka gudanar a Zaria. Sun ce sun ji shiru wajen cika alkawarin kujerun maka daga ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar APC Bola Ahmed Tinubu. Har ana jajiberin hawa arfa na hajin bana. Bayan gasar da aka gudanar a fadar mai martaba sarkin zazzau a shekarar 2022, shugaban ƙungiyar tallafa Tinubu TSO Aminu Suleiman ya mika kwafin alkur'ani guda arba'in da kuma alkawarin da kujerun maka daga tunubin kasancewar dakatar da zuwa maka na tsawon shekaru biyu don ƙalubalen cutar coronavirus ya sa sha'iran ƙarƙashin ƙungiyar majama'ar jalal itijaniya jira da kuma tsammanin samun kujerar banatin da najeriya ta samu kasan kujeru dubu arba'in da uku Takakin waɗanda suka lashe gasar zulkifil dogon begi wanda shine kalifan shahararren sha'irin marigayen rabi'u usman baba ya nuna takardun godiya da mai martaba sarkin zazzau alhaji ahmed bamalli ya aika wa tinubu da shugaban magoya baya ya rantaba wa hannu dogon bege ya buƙaci wa imma tinubu ko mukarrabansa su duba yin wata diyya ga wannan alkawari don kare martabarsa a wajen sha'iran sunana zaki muhammad dogon bege halifan sharar rabi usman baba na kano wanda muka gabatar da musabaka a ƙarshen disamba 2020 a zaria masarautar zazzau inda a nan ne muka samu nasara da muka tsallake first round muka tsallake second round muka zo muka zo mu biyar muka zo fito final a wanda a wannan taron ne har muka yi nasarar da mai girma ahmad bola tinubu ya ba mu kyautar kujerun aikin hajji mu biyar da habibu wanda ke a kebi shine na daya akwai aminu sirrin bege a kaduna wanda ya na biyu akwai bashir wanda ke Kano shine ya muka yana uku da ni da shi muka bracket ni kuma ana jiha Katsina da Malam Hassan na Maska to shine muka samu kyautar kujerun tun a lokacin ba mu samu amma dai abin da tabbata ba har ma wannan lokacin ya kasance da aka zo 2021 aka ce su kansu wakilan bolan da suka zo suka ce lallai mai girma bola biya yana mana yana taro fata a kuma ya ce lallai wannan alkawari na shi in dai aikin hajjin nan yana nan tabbatacce a bana to insha Allah kujeru suna nan to kuma har abin da ya kawo yanzu dai ba mu samu wani bayani ba shi sa muke da tunanin ko cewa kila mai girma bola tinubu ko da nuna suka mashi yawa ko kuma kila sakon ya wurin shi ne bai zo mata ba mu da masaniya shi sai ya muka so da tattauna da ku domin sanar domin samun nasara akan hidima eh, inda mun bayani ya ita wannan gasar ta ke kasancewa waye ne a karkashin wace kungiya aka shirya ta ne a karkashin majama'ar rijal sujaniya ta kasa wadda take a tushen tana nan a zaria a ƙarƙashin jagorancin Muhammad Alhaji Bashir Diwani shine shugabanta na ƙasa gaba ɗaya. Wato ita wannan wannan kungiya kan shirya musabaka ko gasa ta waka ne? Ta wakar bege. Yawa eh tana shirya eh kwarai ko tana shirya musabaka duk shekara tana yi. Wannan shi wani lokacin da muka shine karo na biyar. Tana yi tana hada shi mai da hai masu yaba annabi sallallahu alaihi wasallam domin ni a kowane gurbi akwai mutum goma sha uku. Ni ina cikin gurbi na takwas amma a cikin gurbi din a first round ni ne na daya. da aka zo kuma aka zo sakar rawa cikin mu shida ne za a fitar da mutum ɗaya sai kuma Allah fitar da ni sai kasance ina na haya mutum biyar to shine muharin sai na je final kenan dukkan mu duk wanda aka gani a final din sai da kasance a cikin su shida ne ya kasance shi na daya sai a zubar da biyar sai a dauki daya tunda group goma ne ya zama to duk group biyu za a fitar da mutum ɗaya group biyu a fitar da mutum ɗaya ya zama to mu biyar haka muka fito muka zo a wannan gasa Allah ya sa da mu ne muka zama zakarin shekara ta 2020 din to kuma har aka zo muka je Allah ya ci da mu a wannan shekarar muka fito final ya kuke kuka gamu da shi bola tibun ne ya zo wajen gasar da kansa ko gayyato shi akai. a a'a su kwamitin majama'u din shine suka gayyace shi to shine sai turo wakili ya ce yace yana mana fatan alkhairi amma bai samu zuwa ba ga shine wakilin shi aka kawo Qur'ani guda arba'in aka bada su a nan fada da sarkin zazzau sai kuma ya Ahmad Bola Tinubu ya ce mu din biyar wannan sha'iran da suka fito haka ya masu kyautar kujerun aikin haji haka ta kabara a wurin muna tattau shi ne muke ta tara dai har yanzu kuma Allah bai kaddara abin ya tabbata ba ai wato in ka duba ina jin da ganin ne aka samu matsalar nan ta rashin zuwa haji ai eh a shekara an ce akwai corona covid 19 ita ta hana to da kuma sai aka ce a gen ma dai gaba ɗaya ba za mu a bari aikin hajin ba za su saudiya to bana kuma shine sai aka ya tabbatar da wakilai shi da suka zo suka ce lalle ya ce in har tafiya tana nan to kujerun nan da ai alƙawarin insha Allah tabbas tana nan ba kuma iko Allah gashi mun ga har an fara tashi duk duk wanda suka biya a wannan lokacin duk suna ta tafiya har yanzu kuma ba wani bayani shi sanya ma muka ji dai damuwa akan al'amarin haka mana bayani shin waye ne aka turo waye ne Bola Tinubu bai wakilta ya zo wajen wannan taron ne eh, wani honorable ne Suleiman wanda shine shine ko jagora ne a organization tinubu na manta da yadda abin din nashi yake shine wani babba mai jiki haka shine wanda ya zo wajen taron ya wakilci amur bura tinubu da wannan sako ya faɗa. eh ko aminu suleiman ne yawa shine shine kwarai kuwa babba sosai mai jiki kwarai tabbas shi ne wanda ya zo wurin taron. Daga wannan lokacin zuwa bana akwai an sake sabunta wannan alkawarin ne ko kuma shi kenan tun daga nan ba sake wata magana ba. Eh da shekarar ta dawo 2021 da za a yi sai su suka gayyace mu. Ita majami'un ta gayyace mu ta ce duk da mu ba mu cikin 'yan takara amma ana buƙatar mu zo don mu halarci taro mu ga abin yadda abin zai kasance da muka zo sai a gem sai ga wasu wakilan shi amma a lokacin ba shi wannan din. su suka zo sun kai su ko hudu ne suka zo wajen suka a wajen mambarin suka karbi makafon suka ce amur wura tinubu ya turo su da qur'anai suna a hanya ba su karaso ba kuma sannan magana alƙawari da yayi na magana kujeru da aka yi da za a ba sha'irai da suka yi a bara to lallai alƙawari na nan in har ka ce ake haji na nan to alƙawarin nan na nan kujerun nan suna nan zai bada yana taro fatan alkhairi a haka aka tsaya a 2021 kenan to kuma wannan 20 din ana yin ana yin mutabakan ne a Disamba to kai kuma yanzu da saura tun da yanzu muna cikin juni ta Disamba ake yin ake yin kuma tabbas na sama za su kuma yi a wannan Disamba insha Allah Duk da kokarin da muka yi na jin ta bakin Aminu Suleiman ya ci tura amma mun aika masa sako. Hakan ya sa muka bayyana wa tsohon mataimakin an takarar Tinubu Ibrahim Masari wanda bai yi wata wata ba ya ce Tinubu bai san wannan labari ba. amma dai in Allah ya kai rai baɗi zai duba batun kujerun. Alhaji Ibrahim akwai wasu bayan Allah da ƙungiyar goyon baya ta shi Ahmad Bola Tinubu tun shekara ta da ashirin wato Tinubu Support Organization da wakili Aminu Suleiman ake wani taro na sha'irai na majama'u Rijalu Tijjaniya a Zaria. su biyar suka yi nasara ake musu alkawarin kujerun haji shine kuma allah bai sa an je ba wajen tsawon shekaru biyu kenan sai bana suka yi ta duba hanya da allah bai sa sun samu kujerun nan ba shin me za ku ce kan wannan za su samun ne ko kuma kawai su ce hakuri. to wallahi yanzu dai nake jin magana a wurin ka to ko ba zan shiga maganar da ban sani ba sai idan har wannan maganar ta tabbata to kaga wanda ya musu alkawari shi ya kamata a je a yi magana da shi su je su yi magana da shi ina ganin abu ne wanda kila ana iya warware shi ko da ma dai ta ina ya shigo domin wato matsalar da muke fuskanta kenan wanda bai isa ba ya je ya ɗauki alkawari kuma ya ɓata wa mutane suna lokaci ya yi ya kasance irin abin da bahaushe ke cewa a ƙura min mai karya na tabbatar maka cewa wannan abin mai girma sanata bola ahmed tinubu bai san da shi ba ba a yi shi ba ba a gaya mishi ba so kuma inda an gaya mishi ina tabbatar maka cewa da wannan magana an warware ta duk da ban san inda ka samu na baka labarin ba su mudanen da aka yi ma alkawari ne suka gaya maka koko shi wanda aka ce ya yi alkawarin ne su amma dai abin da ke da muhimmanci aiki irin wannan aikin alkhairi idan kai alkawarin abin da kai kasan karya kake na farko dai ko dai kai ba da miyawun wannan mutumin kai wannan magana ba kai kuma matsayinka bai isa na ka ɗauki gabara abin ka cika alkawarin ba so abin sai ya zama kamar da batunci maimakon gyara abin sai ya zo ya zama ɓanna so amma eh, in allah ya sa muna raye ka bincika ka ji kai ni na baka amana abin malam nasiru ka bincika ka ji idan magana ce wadda take da gaskiya ne an yi ta to na farko dai wanda ya magana sun san karya yi musu to yanzu kuma kai da ka shiga cikin magana ina tabbatar maka in Allah ya yarda in Allah ya sa muna raye so in Allah ya sa a 2023 za a yi aikin haji sai ka gaya mana da wuri na yi maka alkawari kai abokina ne ka san ne na san ka kuma duk abin da yake ba gaskiya ciki ka san bani shiga shi so in allah yadda za mu ga yadda za a yi za a sauke wannan nauyin amma dai su kiyayi irin waɗannan ƙananan mutane suna ɗaukar musu alkawarin da ba gaskiya ciki eh, wannan shine gaskiyar magana kuma ka ba su haƙuri ka ba su haƙuri insha Allah za dai a san yadda za a yi za a warware Allah ya sa muna raye 2023 ko ya ta kasance. yan bege da kan rera waka a wajen tarukan majalisi maulidi da sauransu na tara jama'a da magoya baya daga 'yan ɗarika tijjaniya da ƙadiriya. Mutane biyar da suka lashe gasar sun haɗa da Malam Habibu Kebbi da Malam Aminu Sirrin Bege Kaduna da Malam Zulkifil Dogon Bege Malumfashi da kuma Malam Bashir Kano da Malam Hassan Maska. Masu waro kun dai ji abin da ya kaya a wannan batu. Saboda haka anan za mu yi alkawarin jira har sai zuwa baɗi. idan da rabon sauke faralli ga waɗannan mawakan begen za mu dawo domin sanar da ku abin da ya gudana yanzu a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu musamman ma wanda ya taimaka wannan shiri ya zo gare ku nasir adam eli kaya nisar hashin gumil ke cewa mu kasance lafiya tuma da la'agai da da wannan ne kuma muka kawo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. Hukumomi sun faɗa jiya Lahadi cewa mutane sha bakwai ne suka mutu bayan da wani kwale-kwale da ke ɗauke da ɗumbin bakin hauren ƙasar Haiti ya kife a gabar tekun Bahamas yayin da karin 'yan Haiti ke ƙoƙarin isa Amurka don gujewa tashe-tashen hankulan ƙungiyoyin daba da kuma fatara a ƙasar. Firaministan Bahamas philip Davis ya wa taron manema labarai cewa tawagar masu aikin ceton sun gano gawarwakin mutane sha bakwai ciki har da wani jariri sannan an ceto mutane ashirin da biyar Rasha ta amince jiya Lahadi cewa ta kai hari da makami mai linzami kan tashar jiragen ruwa ta Odessa ta tekun Bahar al-Aswad da ke Ukraine bayan da ta amince a ƙarshen makon jiya cewa za a iya sake fitar da hatsin Ukraine daga birnin. Mai magana da 'yan ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Maria Zakharova ta wallafa a shafin ta na Telegram cewa makami mai linzami kira kalibir ya lalata kayayyakin sojoji a tashar jiragen ruwa ta Odessa tare da wani gagarumin hari da aka auna wurin. ta ba sauraro da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan safiyar an jima kaɗan da hantsi karfe 8 agogon najeriya niger kamaru da chadi karfe 7 kenan agogon gmt da ghana za ku ji mu ɗauke da wani sabon shiri inda za mu kawo muku rahoto a kan ziyarar da shugaban faransa emmanuel macron zai kai a ƙasar kamaru yanzu a madadin kowa da kowa daga nan sashen hausa na murya amurka baba yakubu Makiri ke sallama salamu alaikum